يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah <clears throat> madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana wato yau muna juma'a takwas ga watan ramadan hijira ɗaya ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna ɗaya ga watan biyar shekara ta ashirin. a lokaci ne da muke karatun alkur'ani a wannan makaranta ta ramadan domin ƙoƙarin sanin manoninsa da kuma neman addu'a Allah ya azurta mu aiki da shi kamar yadda aka sani muna cikin suratul an'am a jiya mun tsaya a kan ayata wato kan ayata 140 yau za mu ɗora kan ayata 100 ina jin da arba'in da ɗaya ko yau za mu ɗora kan ayata 141 to a jiya karatun aya ta ƙarshe ban sani ko shiga ne bai bai masu bibiya kamata ku lura da lokaci a daina nuna a tsaya har sai an tabbatar lokacin ya yi saboda shi lokacin yana da muhimmanci kada a yanke wani abu <clears throat> na ji da na bibi karatun saboda na kan saurara don ji kurakurai na wannan aya ta 139 ba a gama shigar da karatunta ba a masu bibiya wasu tafsirin suke bi wasu kuma ji suke a matsayin wa'azi to kage saboda haka zamu dan maimaita ta da ta 140 din sannan wannan aya ta 139 ita ce inda Allah ke cewa qalu ma fi buduni hadhihi al-an'ami khalisatu li dhukurina wa muharramun ala azwajina muna bayani akan halayya da ɗabi'u na larabawa kafin zuwa musulunci har ma farko-farkon musuluncin irin ɗabi'un da suke na ƙoƙarin haramta abin da Allah ya halatta masu da ƙoƙarin wani kashe-kashe na dabbobi da kuma kayan nomansu shi ne daga ciki sukan ce mafi buɗu na hazihil an'ami abin da ke cikin cikunan waɗannan dabbobin namu khalisatu lizukurina wato su in an haife su to na mazanmu ne tsantsa maza za su yi amfani da su sannan wa muharraman ala azwajina kuma ababen haramtawa ne ga mace kun mata ba za su ci ba ba za su amfana da su ba wa in yakun maitatan fahum fihi shuraka idan ya kasance abinda aka haifa din yan haifai matacce ba rai to wannan kuma za su yi tarayya wajen amfani da shi maza da matan duka za su haɗu su yi amfani da shi Allah ya ce sai jizihim wasfahum wannan siffa da tsari da suke tsara ma kansu Allah zai sakanka su gobe kiyama da wannan kashe-kashe da suke da rabe-rabe wanda suke yi ba tare da wata hujja daga ubangiji ba innahu hakimun alim lallai shi Allah mai hikima ne kuma alimun masani ne game da duk abin da suke yi domin suna tsare-tsaren abin da bai kamata ba su tsara ko kuma su yi irin wannan ayat ta zo muka ce cikin suratul nahl inda Allah ke cewa la kulu lima tasifu alsinatikumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litabtaru ala allahi alkadhiba inna alladhina yabtaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun Allah madaukaki yace a wannan ayar wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhiba kada ku fada abinda harasan ku suke tsatsarawa suke siffantawa na karya su ce hadha halalun wa hadha haram wannan kayan noma haramun ne ko ko wannan dabbobin haramun ne waɗannan kuma halal ne to wannan abin da kuke harasan ku suke faɗi na ƙarya ya tabtaru alallahi alkaliba domin ku kirkiri ƙarya ku jingina ma Allah innal ladhina yaftaruna alallahi alkaliba la yuflihun waɗannan da suke kirkira ƙarya su jingina ma Allah ba za su rabauta ba ma'ana suna aiki na kafirci kuma Allah zai kama su da hukuncin abin da suke na ayyukansu shi yasa Allah ya ce nahu hakimun fi af'alihim wa qawalihi wato fi af'alihi wa qawalihi wa shar'ihi wa adarihi Allah mai hikima ne cikin ayyukansa duk da yake yi ya halitta muku dabbobi ya ba ku kayan noma dan ku ci ku sha halal sannan kuma da zantutukansa shine Qur'ani da ya saukar da shari'arsa da ƙadararsa duk da ya kaddara Allah mai hikima ne cikin haka sannan alimun Allah masani ne bi amali ibadihi min khairin wa sharri abinda duk bayan su suke aikatawa na shari ko na alkhairi Allah na sane wa jizihim alaiha atammal jaza da Sannu Allah zai sakanka masu cikakken sakankawa aya ta gaba Allah yake qad khasira alladhina qatalu wuladahun safahan bighairi ilmin hakika waɗannan da suke kashe 'ya'yansu, ba da wata hujja ba wauta saboda wauta safahan saboda wauta kawai bighairi ilmin ba tare da wani ilimi ba daga Allah cewa su kashe din a'a wauta ce da jahilci da son zuciya sannan wa harramu ma razaqahum Allah wato su waɗannan Allah ce hasira sun yi hasara wanda suke kashe 'yayansu ba da haƙƙi ba ba da saboda wauta kawai suke kashe su wai su saboda tsoron talauci shine ta imlakin tsoron talauci ko kuma tsoron abin kunya sai su kama 'ya'yansu su kashe in sun girma idan maza ne za a zo hidindiminsu sai su ta ganin za su zama nauyi a kansu in mata ne aurensu in yi zo abinda za a yi na al'ada to tun kafin wannan sai su kashe su sannan wa haramu ma razaqahum Allah sai su haramta ma kansu abinda Allah ya azurta su da shi na dabbobi na kayan noma na kayan marmari duk wannan iftira'an alallah kawai ƙirƙirar ƙarya ga Allah su ce Allah ne kamar yace su hakan kada zallu wannan sun bata amma kanu muhtadin su ba su kasance masu shuyuwa ba ne malaman tafsiri suka wa ma kanu muhtadin jumla ce taukidiya kawai idan an ce kadarallu sun bata kenan sun riga sun bata amma sai aka kara aka ce wa ma kanu muhtadina su ba masu shiryuwa ba ne sun bata kuma ba za su ba. Allah ya tsare mu da halaka irin wannan ne Allah ya ce alaramma a'udhu billahi minash shaitanir rajim وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين نعم ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين نعم wato abdullahi dan abbas yake cewa in kana so wato ka san jahilcin larabawa kafin zuwa musulunci to ka karanta daga ayata 130 ta suratul an'am zuwa ƙasa za ka ga yadda Allah ya bayanin jahilcinsu da wautarsu wauta ta kai wauta duk abin da Allah ya maka na ni'ima ka kasa fahimtar ni'ima ɗin ko ma rabu da ni'ima ɗin kamar yanzu kashe 'ya'ya kenan a wannan aya ta gaba Allah ya ce wa huwa allazi ansha'a jannatin ma'arushatin wa ghayra ma'arushat Allah shi ne wanda ya samar da gonaki wato na kayan noma ko kayan marmari ko kayan shuka jannati ma'arushar gonaki wanda suke fitar da shuka mai gaba ko mai sanda wa gaira ma'arushakin da wadda kuma take ba mai gaba ba kamar mai yatso kenan in an ce ma'arushat su bishiya da su za su fita su yi sama can su 'ya'yansu sun shiga ciki marushat kamar dawa da za ta fito ce sanda ce gaba sai can sama ta fito da zangarniyarta gero su masara duk suna cikin marushat to Allah shine yake samar da gonakin da ake samar da irin wannan kayan noman da kayan marmari sannan gaira marushatin da kuma wanda suke su kuma yatsu suke ba sama suke ba kamar irin su kankana irin su irin su kabewa da makamantansu su yaɗo suke a ƙasa su 'ya'yansu ba sama suke ba to dukkan suwa ya samar da su ne wa huwa allazi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin wan nakhla waz zar'a shine ya samar da gonaki na dabino waz zar'a da gonaki na kayan noma wanda ake shukawa a girbi mukhtalifan ukulu wanda in ka zo cin su zaka ji ɗanɗanin cin ya bambanta daban-daban eh shine mukhtalifan ukuluhu ɗanɗane ko ka ce ɗanɗano wajen cin za ka ci wani ka ji bauri wani ɗaki wani zaƙi wani garɗi haka daban-daban kowane Allah ya sanya su da irin nau'i na ɗanɗanan shi wajen ci kenan Allah ya ce wa zaituna wa rumman hakanan shi ne ya samar da zaitun kuma ya samar da rumman mutashabihan wa gaira mutashabih wanda suke masu kama da juna to ta fuskar wa ghairu mutashabih ko ba masu kama da juna ba to ta fuskar ma'ana in ka kalle su wajen ganyeki laka ga yayi iri daya amma kuma ƴaƴan iri daban-daban ko ka ga har ƴaƴan sun iri daya amma wajen ɗanɗanan ci in ka zo daban duk wannan haka Allah ya samar da su wato ainihin Allah ya ce kulu min samarihi idza asmara ku ci daga ƴaƴansa duk wannan kayan marmarin za a asmara idan yayi yaya wa haƙa yau yawma hasadi sannan ku ba da haƙƙin saranar ranar girbin sa wala kada ku yi israfi ku yi barna kenan hula ya yuhibbul musrifin lallai Allah ba ya son masu ɓarna. wa min al'an'ami hamulatan wa farsha har wa yau daga cikin dabbobi na ni'ima akwai hamulatan wanda ake iya ɗora masu kaya irin su raƙuma kenan wasu ka ce hamulatan har wanda ake amfani da su wajen noma kamar sa za a tsora masa garma za a sa mai amalan ja duk wannan suna cikin hamulatan wa farsha farshen su ne ƙanana kamar ƙananan dabbobi awaki tumaki su ba a tsora masu kaya wasu ka ce in ka ce farshen hadda ma wato ƙananan raƙuma wanda suke ƴaƴa ne ko kuma ƙananan shanu wanda yake ce ma marka duk irin waɗannan Allah ne wanda ya samar wa minal an'ami hamulatan wa farsha daga cikin dabbobi na ni'ima da Allah ya baku akwai wanda aka yi ku tsora masa kaya ku hausa nan ku cika rubira kumida tafiya ta sahara da shi ake yi a dora masa kayan da za a yi guzuri a hau har ma a tsora mata a dora su cikin bukkar da ake sawa duka Allah ya yi maku ne don ya zama ni'ima a gare ku sai Allah ya ce kulu min ma razaqakum Allah kusa daga abin da aka azarta ku da shi wannan dabbobin ku ɗora masu kaya kuma sada kuke so ku kama ku yanka ku ci eh ni'ima ce wala tattabi'u ce shaytan kada ku bi hanyoyin shaytan wanda shine ke tsatsarawa cewa ku ci kaza ku haramta kaza kar ku hau kaza a haramta baya kaza kar a hau duk mun karanto ina jin ko innahu lakum aduwwun mubin lallai shi ubangiji wato ainihin lallai shi shedan mai bayyanan na kiyayya ne a gare ku saboda haka wata da sai aka ce fatakhizuhu aduwa ku rike shi kuma abin adawa abin gaba tun da bai ku ya zama sababin fitar da babanku daga cikin aljanna ku kuma yana nema ya zama sababin hana ku shiga aljanna 'yayan adam kenan wannan ayoyi guda biyu muka dube su duk ƙarin bayani ne da ake mana da ka ce kamar yadda ibn kasir ya ce kamar ana so ne a nuna mana bayani ake so a ƙara mana kanci wannan fa abubuwa duka Allah ne halicce su kayan nomanmu kayan marmari dabbobi da muke hawa dukkan su wato an ba mu ne domin su zama ni'ima ba kuma a sarrafa su bisa san rai irin yadda mushrikai suke sarrafa su ba a rarraba su a ce kaso kaza ne kaso kaza ne ko kuma kaza haramun kaza halal a dukkan arziki ne a gare ku shi yasa Allah ya ce shi ne wanda ya saman muku da su kaga can baya an nuna mana ya samar da kaza ya samar da shi ya sama yayi waye mu ma ya samar da mu sannan ga dabbobin mu tsirai duka gonaki da duk abin da kake ci duk inda ka samai to daga waɗannan ne ma'arushatin wa ghayra ma'arushat ko dai abin da yake sama ne ya'ya a can sama ko ya fitar da zangarniya ko abin da yake yatsu ne a ƙasa yi ko kuma a kayan marmari ne da kuke samu irin na lambu ko kuma irin su dabino da suke ɗaukar ɓangare biyu duka Allah ya ce mana ne su dabino su duk kayan noma ga sunan muka gansu nau'i daban-daban na ƙasanmu daban na wata ƙasan ma in ka je daban zaitun yana cikin zar da rumman amma sai aka ware su aka ƙara faɗinsu malaman tafsiri sun ce abin da ake faɗi wato ainihin zikirul khas Badal Amni. e eh, kilali wato listimamin bihi a fada abu a dunkule kamar yadda Allah ya ce inna Allah aduwan agogo menene a cikin bakara aduwan lillahi wa man kana aduwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala eh fa inna Allah aduwan lil kafirin kaga jibrila da mikala sun shiga cikin mala'iku duk wanda yake gaba da Allah da mala'ikunsa da manzansa da manzansa lallai kuma yake gaba da ila da jibrila kaga sai aka ware sa ka ƙara faɗi malamai suka ce saboda muhimmancin su kamar nan da cikin suratun abin nan su abin nan ko a eh, inna anzalnahu ƙarshenta ita ma da aka ce tanazzalul mala'ikatu war Ka ga mala'iku suna sauka jibril na ciki amma sai aka ware shi aka kara faɗin sa to malamai suka ce nan ma irin shi ne azaitun wani wani wani wato dan icce ne mai albarka dan shi a ci sannan kuma yana da mai man yana da amfani a jikin dan adam wajen fata gyara fata da sa ta ce taushi da magance abubuwa da suke na cututtukan fata da yawa zaitun yana yi sannan Roman shi ma wani abin da ne mai kama da goba shi ma yana da amfani sosai duk irin waɗannan kaga can ma nakal da aka ware aka faɗi dabino duk ya shiga cikin abin da aka faɗi ma'arushat wayar ma'arushat amma sai aka ware su aka ƙara zayyana mana su don mu daɗa sanin amfaninsu a gare mu dabino yana da amfani jikin ɗan adam mai yawan gaske yana iya zama a matsayin abinci yana iya ɗaukar abin da ya shafi kamar ka ci kayan marmari daban-daban gashi nan malamai na masu bincike kan harkar lafiya duka sun bincike kuma abubuwa ne da suke tabbatattu masana sun bincike a kai to dai an nuna mana amfani a gare su mu ci idan sun yi 'ya'yan nan nasu sannan sai aka ce wa atu huyo masu mahasai ku ba da haƙƙinsa ranar girbe shi wannan aya malamai suka tattauna kanta ne. ake nufi da atu haqqahu yawma mahasari. ku ba da haƙƙinsa shi kayan noman ko ku haƙƙin Allah ku ba da haƙƙin shi Allah da ya ba ku abin na sadaka ku fitar ku ba ko ku haƙƙin shi abin da aka ba ku ku cire ku bayar to duk dai kowane ka ɗauka malamai sun bayani sannan kuma yana nufin wajabcin zakka ne tun a sannan ana nufin zakka wasu malaman suka faɗi haka suka ce hiya zakatul mafruda ita ce zakka wacce aka farlanta wasu suka ce a to ai sura dai in ba mu manta ba mu kiyace ita suratul an'am kuma ba a saukar da wajabcin zakka ba sai shekara ta biyu da hijira sai da aka yi hijira aka dawo madina sannan aya ta sauka ta cewa mu salata wa atu zakata ko kuma kuzmin amwalihim sadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanon lahum to sai suka ce wannan da farko an saukar da cewa in an noma abin da aka noma a cire wani abu a bayar ciki a lokacin da aka girbe shi shi yasa ma malamai suke daɗa nuna wannan aya bai ta ce take nuna wajabcin zakka ba domin zakka ba za ka iya cire ta da ka girbe ka yi noman kare da ka girbe ba a to kana girbe yana ɗanye bai bushe ba baka tashi ba ya za ka kai fitar zakar dawa ce yau ne ka girbe ta diga ta nan kwanci yaushe ka yanke yaushe ka ɗaura yaushe ka san adadinta shi yasa sai suke cewa wannan aya farko da can abin da ake nunawa in ka yi noma to ka cire wani abu ka bayar shi yasa sai manoma a lokacin sai su damƙi abin da dai suka damƙa ba adadi shi noman ba a cewa sai ya kai nisabi kaza kai kuma ba a cewa sai ga adadin da za ka bayar ka dai cire wani abu ka bayar kamar abin da aya take nunawa kenan kun gane da kyau saboda haka sai malamai suke cewa ita ayar wasu ka ce abin da ta nuna kenan wasu ce a'a ita ce tun daga sannan zakkar aka ce a amma da aka dawo madina kuma sai aka fayyace da za a yi ta sai lissabin ka ya kai kaza sannan kuma ga gwargwadon abin da za ka fitar za ka fitar da ushiri ne eh kamar za ka fitar da kashi ɗaya bisa goma idan ruwan saman shayar idan kuma ka ka shayar to za ka fitar da kashi ɗaya cikin ashirin shi ne abin da ake ce manisful ushir kaga wannan duk sai da aka zo madina ayu suka sauka sannan annabi ya ƙara bayani da sharhi na yadda ake zakka dalla dalla suka daɗa kafa hujja da cewa ayar nan ba ita ce take nuna zakka ta filla filla ba saboda me tana daɗa nuna farko kawai in kai noma ko jerar da ka girbe ka cire wani abu ka ba mabukata domin sai suka kafa hujja da ayanin da suka zo cikin ƙasa-ƙasa nan cikin suratul kalam mutanen da suka yi wani mummunan nufi suka shirya noman su gonarsu za su je su girbe su da asusu ba saboda can babansu da da yake da rai yana jira sai gari ya waye mabukata sun zo ya girbe ya gyara <coughs> ya ɗeban masu sannan ya ba su su ya ba su su kala su ci arziki kawai su he suka ce su yanzu ba haka za su ba yi sammako da wurori su je su girbe gonarsu su kwashe saboda talakawa nan kasu dame su kada su zo ba za su samu su ba wannan mummunan nufi da suka sai Allah ya maye musu da kaidin su da suka yi sammako suka tafi maza su je su tarar da gona su girbe sai suka tarar da gona ta kone kurmus har ma suka so su kasa gane inda take baƙi irin gonar ce ko ba ita bace su da suka san amfani ya yi girbewa za a yi sai suka zo suka tare da wuri baƙi irin suka ma kasa yadda za su su shiga saboda me Allah ya saukar da abin da ya sauka ma gonar ta cinye da daddare idan su Allah ya ba su su cire abin da sannan su sama miskinai suke ganin ƙyashi to su ma duk yanzu duk a rasa kowa ma ya rasa aka saukar musu da wannan saboda haka daga baya suka zo suna nadama a kan abin da suka yi ayoyin suna da ɗan tsauni cikin suratun wato kalam a koma a karanta su to wannan yake daɗa nuna kinan da farko wannan ita sura makiya ce tana daɗa nuna ashe a farko in kai noma cire wani abu kaiwai kake ka bayar ba a cewa adadi kaza noman naka sai ya kai ba a cewa kai ma abin da za ka bayar saboda wannan da suka yi wannan mugun nufin ba su haka ba shi yasa aka sakan kama su da kona gonarsu shi yasa aka ce da abin haka yake amma daga baya sai ya zama zakka ta zama wajibi za ka cire kashi ɗaya cikin goma ka bayar ruwan sama in ya shayar in kai ka ba da ka in kai ka ba da ruwan noman rani ne za ka cire ɗaya bisa ashirin wannan abin da malamai suka ƙara bayani kenan saboda haka ayar dai wasu sun ce an shafe hukuncinta wasu ce a a ƙara bayani a mata ba shafe ta kai ba wallahu alam amma dai abinda muke fahimta farkon farawa zakka ba wato ga yadda ake yin ta ba adadi kamar yadda muka ji a nan wurin daga baya kuma da aka koma madina shekara ta biyu aka sami bayanin yadda za a yi ta ina fata yan uwa sun fahimta Allah ya ce wala tusrifu kada ku israfi to kalmar ka ku israfi suwa ake nufi can kayan abin da aka ba ku na ku kayan marmari da kayan gona in za ku ci kar ku israfi an baka noma gonarka ta yi kyau kamar yadda mutanen ƙawani bin suke ya sami amfanin gona da kaka sai ta almubazaranci a ta ɗiba ana sayarwa ana kalankuwa ana kaɗe-kaɗen banza rani na yi diya ƙare kuma yanzu ya tsugunna to shi ne ake nufi kakku israfi wancan abu ko ko wala tusurifu ana nufin yana komawa zuwa cewa atu huyo yawma mahasaki ku ba da haƙƙin sa ranar girbin shi amma ka ku israfi kar ku kwashe kayan duk ku bayar ka zo ka tsugunna in ka ba da sadaka ka ba da adadin da ya dace kada ka zo ka bayar fiye da abin da kuma daga baya za ka zo kai ta cizon yatsa to duk dai malamai suka ce ayar shi wannan damiri zai iya koma akan kowane domin Allah ya hana israfi ya hana barna shi yasa Allah ya ce innahu la yuhibbul musrifin Allah baya son masu barna kenan kaga kalmar barnar ta ko ina ne Allah ya ce wa kulu washrabu wala tusrifu ku ci ku sha kar ku israfi kar ku barna kenan ya zama dukkan magana ce ga baki ɗayanta. amma yadda ya zo a wani hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam Kulu cewa kulu washrabu walbisu min gairi israfin wala masila ku shi ku sha sannan ku sanya tufafi wanda ya dace ba tare da israfi ba ko ba tare da yi kan ku ƙauro ba to kaga daidai abin da ake nuna mana kenan sai aya ta gaba ko banda wannan sai Allah ya ce min al'anami hamulatan wa farsha daga cikin dabbobin ni'ima akwai na dora masa kaya dan ya zama rahama da alkhairi a gare ku da kuma wanda suke kanana sai dai a yanka a ci to dukkan su dai ku ci mimma razaqakum Allah daga abin da Allah ya baku kada ku koma kuna yadda mushrikai suke su ware kaza su ce halal su ware kaza su ce haramun shine aka ce wala tattabi'u khutuwati shaytan kar ku bi hanyoyin shaytan shine wancan zayyana masa da yake yi ku ci kaza kar ku ci kaza kaza halal kaza haramun innahu lakum adu mubin shi lallai shaytan mai bayyana na kiyaye ne a gare ku saboda haka wata da aka ce fattakhizuhu aduwa ku rike shi babban abokin gaba babban maki shi shaytan ba masoyi ne a gare mu ba Allah ka tsare mu Shi ne can a wata Allah ke cewa inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir shi lallai shaidan maƙi ne a gare ku kuma ku rike shi maƙi. domin me yana kiran hizbahu yan rindinarsa da mabiyansa kenan liyakunu min ashabis sa'ir dan su kasance daga cikin ma'abuta wutar sa'ir Allah ya tsare mu a wata ra Allah cewa ya bani adama la yaftinannakum ash Kamar kama akhraja abawaykum min al-jannati yanzu wa anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima ya ku 'ya'yan adam kira ne gare mu baki ɗaya, kar ku yadda shaytan ya fitine ku kamar yadda ya fitar da wato mahaifanku abawaikum annabi adam da hawa'u kenan min jannati daga cikin aljanna to yana nan yana ƙoƙari ku kuma ya hana ku shiga aljanna yadda ya masu shi ne yanzu wa libasa huma ya cire masu tufafin sun <coughs> wato na ainihin wanda suke suturce da shi ba don komai ba huma sau kuma hima domin ya nuna masu tsiraicin haka saƙo yake da shi ɗan ya sa ka kai saƙo da kana cikin sutura to sai ka zama tsirara ko ba haka ba ne. duk ayyukan sabon ka kalle su haka suke in shaidan ya ja wanda ya ja yayi to kafin ya ja bai iya fahimta sai yayi kuma sai ya ga shi kenan ya zama tsarara to Allah tsare mu da fitina irin ta shaidan Allah ka gane da mu me Allah ya ce ثمانية أزواج al الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين نعم wannan ayoyi ibn kasir yake cewa kamar raddi ne akan su mushrikai da can baya aya da makaranta ta tara. da suke cewa ma fi buduni hadhihi an'ami khalisatu lizukurina wa muharramun ala azwajina abinda ke cikunan wato waɗannan dabbobin namu cikin cikunan su wato khalisatu lizukurina in an haife su to keɓantattu ne ga mazan sannan kuma muharramun ala azwajina haram haramtattu ne ga matekunmu to wannan magana da suka faɗi ai abin da ke cikin dabba gaibi ne sun sani shi ne sai Allah ya ce samaniyar ta azuwat ai su dangogi na dabbobin ni'ima guda takwas ne azuwat danginsu wato takwas ne su ake kira bahimatul an'am min al-da'ani sunayi daga cikin ka ɗauki tinkiya akwai rago da matarsa ita ce tinkiya wa min al-ma'azi sunayi in ka ɗauki? akuya akwai mai gidanta shine dan akuya ko shine almas dan akuya da kuma akuya kenan kaga hudu kenan to waɗannan qul ne harrama amil unsayai mazan biyu aka haramta na dan akuya da da rago ko ko matan tinkiya da akuya aka haramta ma waɗancan ɗin kuma tun da ai suna ciki yanzu ba a haife su ba mace ce ko namiji ba ku sani ba kuma ba zamani yanzu ne da za a kai tsakanin ba ka zai yanzu ya ce ta yi tsakanin an gano namiji ne ko mace ko to a tambaye su kun ce na cikin nan in an haifa kun haramta kaza to ne kuka haramta cikin wannan dangogin an mashtamalar alaihi arhamul unsaye ko kuma wanda wannan mahaifar ta haɗa kila ɗa namiji ne da ɗamace wato tagwaye za a haifa ko to ko ko tagwayen da za a haifan su ne ya dai abin yake kuna ganewa da kyau shine amashtamar alaihi Na unsayyi ne da ilmin in kuntum sadiqin ku bani labari da ilimi na haƙiƙa ba shaci faɗi ba in kun kasance ku masu gaskiya ne da dai dabba in tana ɗauke da ciki ko dai ɗaɗe ne ko mace ce ko namiji ko kuma ‘ya'ya biyu ne tagwaye ɗan namiji da ɗa mace ko kuma duk mata ko duk maza to yanzu ku ku bani labari wancan duk da kuke magana abin da ke cikin ciki an haife shi na kaza na kaza ne kaza haramun kaza halal kuna ganewa wa min al-ibn sunaini ɗaya ɓangaren shi ma raƙuma ai guda biyu ne ko akwai raƙuma ko ka ce taguwa akwai raƙumi sannan wa min al su ma shanu akwai saniya akwai sa ƙul zakarai ne harama amil unsi mazan aka haramta sa da ake kira shi raƙumi ko ko da saniya ko to yanzu dai a ba da labari an mashi samarar alaihi arhamul unsi ko kuma a'a abinda mahaifar wato ainihin guda biyun ta wato ainihin mata ta ta ta kunsa amma shtamalar alaihi arhamul unsayin am kuntum shuhada'a idh wasakum Allahu bihadha ko kuma kuna nan ne wai a halarci lokacin da Allah ya muku wasiya da wannan cewa waɗannan dabbobi naku da suke da ciki za ku yi kaza za ku yi kaza to kuna nan Allah ya yi muku wasiya duk ku haka faman azlamu mimman iftara ala Allah kadiban wa yafi zalunci ne sama da wanda ya kirkire ƙarya jingina ma Allah yuzillan yudilla nas bi ghairi ilmin don ya batar da mutane ba da wani ilimi ba da yake da shi da hujja da dalili haka kawai shaci faɗi molanka irin na mushrikai da irin na jahilai suka tsara waɗannan abubuwa Allah ya ce inna Allah la yahdil qaumal zalimin lalle Allah fa baya shiryar da mutane azzalumai kun ga haka suka ce mun karanta a baya ina jin ko cikin sunan ma'ida ne inda aka faɗi irin su sa'iba da su wasila da su hamma duka suka ware suka yi masa suna suka ce sun haramta su to duk waɗannan abubuwa gaba ɗayansu wato abubuwa ne da suke masu yin su mutane ne a azzalumai mushrikai kenan domin duk sadda za ka haramta abin da Allah ya halatta zai kai ka ga kafirci sadda kuma ka halatta abin da Allah ya haramta duka waɗannan ayyuka ne na Allah halal haram ka ce halal ka ce haram me yasa bokaye suke shiga cikin layin mushirikai? saboda suna haramta abinda Allah ya halatta ko kuma su halatta abinda Allah ya haramta shi yasa suke shiga layin mushrikai layin kafirai in ba su tuba ba kafin su mutu Allah ya tsare mu me Allah ya ce قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن na'am allah maɗaukaki ce ƙulla a jidu shi ma أجد ya muharraman إلي محرما على طائم ka ce masu ni ban sami cikin abin da aka yi man wahayi zuwa gare shi ban sami wani abu da aka ce haram ne ala tsa'imin ya hu a kan mai cin sayayin da zai ci shi ni ban samu ba illa an yakuna kuna mai tattan. sai abin da ya kasance mushi ne audaman masfuhan ko kuma jini da aka yanka ya kwarara lahama khinzirin ko naman alade fa innahu rijsun shi kan wannan ko naman aladen ko wadancan dukkan su rijisun su kan haramun ne da wato rijis ka iya cewa kazanta ne guba ne domin Allah ya haramta su au fiskan uhilla li ghairi llahi ko kuma dabbar da aka yi kururuwa a kanta aka yanka ta ba da sunan Allah ba sai da sunan gunki aka kira wani aljani aka kira wata aljana aka kira aka yanka to shi ma ba fa za a ci waɗannan su ne ni na samu haramun famanin tsorra gaira bagin sai dai wanda ya matsu amma ba mai bagin ba mai zalunci ba shi ne wanda zai wato fita daga ƙarƙashin jagorancin shugaba shi ne albaghi kenan ko kuma albaghi wanda za shi ya tsara hanya da makami yana kwace kayan mutane ɗan fashi kenan to wanda ya matsu ba ɗan fashi da ya tafi keke tsara hanya ba ba wanda ya ma shugaba tawaye ba ya ɓalle. wala adil ko ba mai ta'addanci ba ɗan ta'addaki na mai ƙetare iyakokin Allah fa inna rabbaka ghafurur rahim shi kan ci daga wannan in ya matsu domin ubangijin ka mai yawan gafara ne kuma mai yawan jin kai ne zai gafarta ba zai kama shi da laifi ba ko da su waɗannan ɗan abin da aka lissafa na mushe sai ya ci lokacin matsuwa an gane da kyau idan ya koma lafazin zuwa ga mushe ko kuma gare su ko naman aladen ma in ya matsu kun gane da kyau ko kuma a jini matsu jini matsu shine jinin da aka yanka dabba ya kwarara lokacin jahiliya sai a tara an tara sai a je a soya ko jahiliya ta baya baya nan ba can ba sai a je a tara sai a yi koya abin nan wani ce mai kome dakashi ko yawa daƙashi ne jinin dabba a yanka sai a je a tara sai kuma a je a ɗora kan wuta sai a soya shi rayau a sa gishiri sai a zuwa ta ci wayana ce mai dakashi to wannan haramun ne masuhan daman masuhan cuta ce inda duk abin da Allah ya haramta akwai dalilin haramtawan ko an gane ko ba a gane ba nama alade ma kowa ya san illa shi ko wannan aya abinda Allah ya ce mana kenan saboda haka sai mu kiyaye duk abinda wannan aya malamai suka ce ai an faɗe ta ne saboda ita ma raddi gare su suna zuwa suna faɗa cewa abubuwa da aka shi ne aka ce to ai babu abinda annabi aka saukan mai ni ban sami wani abu da aka haramta ba a cikin abin da aka yi man wahayi sai da duk abin da mai ci zai ci da wannan malamai suke ce abubuwa na ci duka na iwato mafi yawan su kashi tasa'in da biyar ko kace da tara da halari ci abin da aka haramta ba su fi kashi ɗaya cikin ɗari ko kuma kace biyar cikin ɗari kuma su ne aka san su domin ne gasa nan an faɗe su ko sai ƙarin bayani da aka yi a wasu kamar hadisai sun ƙara mana kaga kamar ainihin a mai ake kiranta akwai a su a ya fara fara ya halatta ce ba fara ba akwai wannan abubuwa wanda suke da abin nan hmm? eh, abin da suke da fika kamar irin su damisa su zaki su waɗannan hadisi ya zo an haramta cinsu sai kuma abubuwa su kuma da suke farauta da farcinsu irin su shaho su kuma su an haramta su yi eh, duk abubuwa da suke farauta da farotansu tare da bakinsu mai abin nan to su ma kaga hadisi ya zo ya kara ya haramta su an fahimta da kyau amma ba irin wannan ba duk abin da aka kawo za ka ga cewa yau sai kuma naman eh, jakin gida shi ma nasi ya zo an haramta shi in ba su ba duka abubuwa kaga halal ne ka ci ya sa dabbobi da ƙwari za ka ga abin da wani ke ci wani bai ci abin da wani ke ci wani bai ci amma duka dai ba a ce haramun ba ne in ba nasi ne zo haramta ba ya sa nabi da aka je aka yanka da mu aka kawo mashi bai ci ba kuma bai ci ka a ci ba aka ce me yasa ya saboda shi garinsa can babu bai san shi ba kawai yana kyama ne amma ba wai haramun ba ne ka ga rashin cin shi ba za ka ce da mu a yau haramun ba ne an fahimta da kyau to mu je mai Allah ya ce حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو الحوايا أو ما اختلط بعرض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون نعم الله دوك كيتش وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر waɗannan su kuma da suka yahudanci yahudawa kenan su kuma ga ƙarin haramci a kansu su kaɗai aka ware Allah ya ce haramna kula zai zufur mun haramta masu dukkan wani abu ma'abucin kofato zufur a nan yana iya zuwa ɗaukar wato ainihin farce yana iya ɗaukar ma'anar kofato nan kofato ake nufi wato rabba ma'abuce kofato kamar raƙumi mun san kofato gare shi ma bai da tsaga kamar saniya to an haramta ma susuwa an haramta ma wato ainihin yahudu haka nan kamar in kuka ɗauka jimina ita ma tana da ƙafa ne amma ba a haɗe suke ko da tana da yatsun a haɗe suke kamar agwagwa tana da yatsu amma a haɗe suke da wata fata to duk waɗannan an haramta ma suwa an haramta ma su yahudawa saboda mai kullum Allah ke haramta masu abu saboda shishiginsu sai a haramta musu don ya zama hukuba a gare su kamar can wanda yadda aka gaya mana ayoyi a baya da muka karanta na jin cikin suratun nisa'i ne aka faɗo halayya yahudu da irin sharrinsu a sana suka za su yi sai kuma ganin hakan sai a haramta musu kaza to shine nan Allah ya ce wa alal na hadu na kula zai zufur eh waɗannan da suka yahudanci su kuma mun haramta musu dukkan wani abu ma abucin kofato su ne wanda muka ambata wa min al-baqari wal ghanami haramna alaihim shuhumahuma su kuma dabbobi na ni'ima su ne shanu da ainihin tumaki da awaki can raƙumi na cikin can wanda yake aka haramta masu ko? ko mm. da sanu su kuma da ƙananan dabbobi Allah ya ce mun haramta masu kitsansu eh haramna alaihim shuhumahuma mun haramta masu kitsansu illa ma hamala zuhurahuma sai abinda gadan bayan dabbobin ya ɗauka na kitse wanda ke shiga cikin ƙasusuwa wannan shi an masa afuwa awil hawaya ko kuma kitsan da ke baibai uwar hanji shi ma wannan an masa afuwa au makhtalada bi azm ko kuma kitsan da ya je ya kafe cikin kashi ko bargo wannan shi mu masa afuwa amma in ba shi ba duk wani kitse na saniya ko na akuya ko na tinki ko na tinkiya mun haramta masa ji Allah zalika jazainahum bi baghihim wannan mun sakan ka musu ne saboda shishigin su da ketare iyakar su kowa ya san halayyar su su yahudu yadda suke da ketare iyaka Allah ya ce wa inna la sadiqun ko a can cikin suratul nisa'i ne Allah ya ce fa bi zulmin min alladhina hadu haramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kaseera kadan daga ci ibn kasir ya dan ko mana wato saboda tsantsan zalunci ne hudawa wato minan lazina hadu waɗannan da suka yi yahudanci sai muka haramta masu tsaye bakin ababa masu daɗi da yawa wanda suke halal ne a ci su sai aka ce harama a gare su wanda da an halatta musu daga baka ce za haram wa bi saddihim an sabilillahi katira saboda su ta toshe bayan Allah daga hanyar Allah da yawa za su kawo su sakan da garkiyar da za a kasa fahimta addinin Allah wannan halayya ta su muka ta masu ukuba iri-iri mu haramta masu kaza mu haramta masu kaza mu haramta masu kaza wannan duka haka Allah ya ta masu Allah ya ce wa inna la sadiquna mu la adiluna ma'ana sadiquna nan adiluna fi ma wato ainihin jazainahum bihi abinda muka sakan ka musu da shi mu masu adalci ba zalunta su muka yi ba <clears throat> domin ba hude sharin shi ya kai shari ko sharin su ya kai shari da aka haramta musu cincin alade yana cikin abin da aka haramta musu da kitsan nashi da komai aka haramta musu da wancan su kuma dabbobi din da aka haramta musu cin kitse na shanu da suwaye to sai su tattara wato kitsan sai su sayar kamar yadda ya zo cikin hadisa abu huraira manzo sallallahu alaihi ce qatalallahu yahud Allah ya tsine mai Yahuda. ko shine qatala kenan Allah ya la'ance su hurimat alaihim shuhum fa ba'uha wa akalu samana an haramta musu cin kitsan can na dabbobi da muka aka faɗa to sai su dabara sai su je su tattara wannan kitsan sai su narke shi sai su tattara sai su je su sayar ma wato masu jiragen ruwa wanda suke shafa masu sai su cinye kuɗin to kaga ba su ciki tse ba in an tambayi sai zo su kitse ba <laughs> to kaga ba a ci menene ba an yawo an kitin biri an ci dila in wai ba haushe ko kuma ba ma guje eh <clears throat> to kaga wannan wato dabara hila ce ta bai kuma har yau haka ake tafiya bai in ya ga abu za a gane sai ya biyo ne biyo ne kwaskwari ma abin ne dai amma ya canza mashi suna eh in haramun ne a dan canza mashi suna a 419 harƙalla badakala waye duk dai a fito a ce haramun kai tsaya a eh cuwa ciwa ga sunan dai da yawa yanzu Allah ya tsare mu da tafiya irin ta bai hude na me Allah ya ce وصفكم ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين نعم الله مدوك كيتش فإن كذبوك إذن سك كريتاك فقل faƙon rabbukun zo rahmatin wasi'a ka ce masu to ubangijin kudi ma'abucin rahama ne mai yalwa wala yoraddu ba su hu anil mujirimi mujrimi dai kuma ba a iya maida wato azabarsa da kamunsa da damƙarsa ga mutanen nan mujirimai wanda suke azzalumai suka zalunci kansu malaman tafsiri suka ce wannan aya ta haɗa targibi da tarhibi lokaci guda aka haɗa mana kwadaitarwa kuma aka haɗa mana tsoratarwa eh fa in kazzabu kan sun karyata ka kyale su ko wa Rabbu kun zo rahmatin wasi'a ka ce masa ubangijin kuma abucin yalwa ne ta rahamarsa ta yalwata in kuka tuba sai ya gafarta maku, saboda me a wasi'atin ko sannan kuma hu yuraddu ba'suhu anil qaumil mujrimin nan take kuma shi fa Allah ba a iya mai da hukubar shi in yi niyyata ga mutanen da suke mujirmai wannan kisir ya yi ce ya yi daidai da faɗin Allah inda yake cewa inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim lallai ubangijin ka mai gaggawa kamu ne uquba sannan wa innahu laghafurur rahim kuma shi mai yawan gafara ne mai yawan jin kai lokaci guda yanzu Allah zai damki bawa in ya so ko kuma in ya tuba shikenan sai kyale shi yanzu kamar corona nan da Allah ya saukar aga uquba ce daga ubangiji to kuma mutane suka tuba fa suka koma ga Allah suka gyara sai yayi masa dandanan sai ka ji ana ta zama tarihi ai ko an taba corona lokaci kaza aka yi ta mutuwa aka yi ta tsara mutane a gida ka gani saboda me hu laghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ne ga bayan ta su suka nemi gafararsa Allah mun tuba Allah ka gafarta mana a wata ayar irin ta Allah ya ce wa inna rabbaka lazu maghfiratin linnas ala zulmihim wa inna rabbaka lashadidul iqab lalle ubangijin kama abucin gafara ne ga mutane akan zalincin su da suke yi zalunci kuma Allah sai gafarta musu in su nemi gafararsa wa inna rabbaka la shadidul iqab kuma lalle ubangijin ka mai tsananin ukuba ne in ya tashi kamu to sai ka ga an rasa yadda za a yi yanzu ga dai corona nan an rasa ya za a yi a ce ba magani ba rigakafi ya za a yi asibiti a kawo mutum bai da lafiya a kwantar abin da yake bukata kulawa amma sai a ga ɗaya mutu biyu sun mutu sai a ce to saura ma waje a je a sallame su je a sallame su kowa shi kenan ka ɗauko mara lafiya ka tona zaka kai shi kai likita ne ba asibiti ake zuwa ba wurin neman magani ai maganin ne yasa ka kai shi asibiti to an ce duk a rufe kawai kowa tafi gida akwai wannan tashin hankali da na ce kana da a irin wannan yanayin na yau asibiti shi kenan an rufe wai tsoro ake yanzu shi kenan haka wata musiba ke muke ciki fiye da irin ta da idan annoba ta faru ya idan kwalara da waye ta faru fiye da zai ba za a rasa majinyata suna kula da marasa lafiya ba kuma ba za a rasa mutane ana ta kai su ana masu abin nan ba amma yau ne ma ake shigo irin yanayi asibiti ka zo da mara lafiya ga shi na bukatar a kula da shi sai an an sa sa a admitin din shi ba ba a ce a amma ba ku tsoro ake wai an kulle shi kenan likitanci abin nan Allah ya tsare mu kaga wannan ya zama annoba hukuba ce sai mu koma mu yawan tuba domin me Allah cewa yake nabi ibadi anni anal ghafurur rahim gaya ma bayina lallai ni ni ne mai yawan gafara mai yawan jin kai al-ghafur bi siratin balaga haka na arrahim rahim ko wannan azabi huwa al-azabul alim kuma gaya ma bayina ni fa azabata ko wa anna azabi huwa al-azabul alim azabata ita ce azaban nan mai radadi Allah ka tsare mu daga azabar Allah Allah ka gafarta mana haka nan a wutar Allah ya ce ghafirin zambi wa ƙabilin taubi shadidin iƙabi ku duba ghafirin zambi mai gafarta zunubai wa ƙabilin taubi mai karɓan tuba shadidin iƙabi amma fa mai tsananin ukuba bayan kun ki tuba ukuba shi na heta biyu Allah ka tsare mu a wutar Allah ya ce ina sharabbika la shadidin inna baɗa sharabbika la shadidin kama ubangiji ka mai tsanani ne innahu huwa yabdi'u wa yu'id wa huwa al-ghafurur rahim innahu huwa yabdi'u shi yake fara halitta kuma zuwa gare shi halitta za ta koma shi mai gafara ne kuma alwadudu wato ainihin an nuna man lokaci sai mu tsaya na abin da muka karanta daidai Allah ya mana tarayya a abin da ne kuskure kuma Allah ya gafarta Allah ka sa Qur'ani ya cece mu Allah ka ba mu ikon fahimtarsa da aiki da shi wannan yanayi da muke ciki Allah muna tawassuli da suna ka kyawawa da sifofin ka madaukaka Allah ka yayi mana mun za mu iya baya Allah kai ne mai iyawa kai ne mai iko kai ne mai kowa kai ne mai komai Allah ka yayi mana Allah ka yayi mana Allah ka yayi mana Allah ka taimaka ma dole suke taimaka ma wannan karatuttuka Allah ka taimaka ma masu taimaka ma addini yanayin da muke ciki lallai akwai buƙatar a taimaka subhanaka allahumma bihamdika ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa